إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة أتيك بنا كراتم من التفسير أيو الحميد يوم الخميس تقف ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina tana da shekara 1439 wanda ya zamo daidai da 24 ga watan mayu miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ya tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas idan ba manta ba a jiya mun fara karatu a cikin suratul duka wanda wannan sura an saukar da ita a makka kuma ta kunshi abubuwa da dama amma ɗaya daga cikin manya-manyan jigogin wannan sura shine karantar da tauhidi a bautawa Allah ke kadai ba tare da yake shirka da shi ba amma kuma suran sai ta fara da nuna muhimmancin alkur'ani tunda alkur'ani littafi ne na Allah kuma alkur'ani maganan Allah ne alkur'ani shine babban littafi cikin littafan da Allah ta'ala ya saukar wa annabawa da manzanni saboda haka idan aka fahimci matsayin alkur'ani to wannan shi zai taimaka a gane tauhidi yadda ya kamata a gane ainihin ibada yadda ya kamata sa'annan kuma a gane yadda za a yi mu'amala yadda ya kamata shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya fara mana da hamiyyam wal kitabil mubin sai ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin. lalle mun saukar da wannan alkur'ani a cikin dare wanda yake mai albarka ay aqsama Allah subhanahu bil qur'ani al Allah ta'ala ya rantse da alkur'ani mai girma alladhi huwa al muwatti shine wanda yake littafi mai bayani dalla dalla li kulli ma yahtajuhu al insan ga dukkan abin da ɗan adam yake bukata min umuri dini wa duniya al'amari na addini ko na duniya ala annahu Allah ta'ala ya yi rantsuwa ya ce shi ɗin nan an zalal ƙur'ana ya saukar da alƙur'ani fi lailatin a cikin wani dare kasiratil khaira wanda yake mai yawan alheri allati hiya lailatul qadr ita ce wato wannan dare shine daren lailatul qadar kama jaa mubayyinan fi ayatin ukra kamar yadda yazo a wata aya daban inda Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadar lalle mun saukar da shi alqur'ani kenan a cikin daren lailatul qadar min layali shahri ramadan cikin dararen wato watan ramalana allazi nazala fihi alquran wanda a cikinsa sa ne alqurani ya sauka kama Kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wata ramalan wanda Allah ya saukar da alqurani a cikin sa hudan linnasi domin ya zamo shirya ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan da kuma bayani daga kirya kuma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ay annahu budi bi inzali bi ma'ana an fara saukar da wannan alqur'ani ne fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr min layali ramadana a cikin watan ramalana ko da yake waɗansu malamai sun tafi akan cewa daren lailatul qadr ana samu ne a shekara su kutum gaba daya ba a cikin watan ramalana kawai ba kuma daren lailatul qadr baya tsayawa waje daya idan Allah ta'ala ya ga dama zai iya bayyana da daren lailatul qadr a cikin watan muharram idan ya ga dama yana iya bayyanar da shi a cikin watan raja kamar yadda yake idan ya so yana iya bayyanar da shi a cikin watan zulhijja to wannan magana tana da rauni saboda me saboda waɗansu nasofin Alƙur'ani, sun yi ishara wato zuwa ga lailatul qadr ana samu ne a cikin watan ramalana har ila yau hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma sun karfafa mana cewa a nemi daren lailatul qadr a cikin watan ramalana musamman ma a goman ƙarshe musamman ma a cikin mara musamman ma a cikin bakwai ɗin ƙarshe a cikin maran shi yasa malamai sun firin jayarwa da cewa ana fara duba daren lailatul qadr ne ko la'akari da shi a ainihin daren 23 sannan da 25 sannan da 27 sannan da 29 ta ka samu kwana hudu kenan idan ka ɗauko ranar ashirin da uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwa kaga zai baka kwanaki nawa kenan zai ba kwanaki bakwai na ƙarshe to yana iya yiwuwa watan ya kasance mai kwanaki talatin ne to sai ya duba ashirin da tara eh an duba ashirin da tara 29 kenan. don babu yadda za a yi a ce watan ya zo a daren talatin da ɗaya a cikin watannin musulunci babu wata mai talatin da ɗaya daga ashirin da tara ne sai ainihin talatin idan ka ga wata mai ashirin da takwas watan mayu ne idan ka ga wata mai talatin da ɗaya watan mayu ne wato ba watannin musulunci ba ne wanda shi ne tsari to don haka zance mafi inganci shine ana samun daren lailatul qadr a ainihin goman karshe a cikin wata ramalana anan ake kyautar zaton samu to wannan shi yake gwada mana cewa alqur'ani wato ya sauka a dare a ɗaya daga cikin darare na goman karshe a cikin wata ramalana shine bayanin da mala yake yi ana kuma samarra nuzuluhu munajjaman alkur'ani ya ci gaba da sauka kashi daban-daban salasan wa na sala sana a cikin shekaru ashirin da uku Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba alkur'anin saboda hikima saboda annabi idan an saukar masa da alkur'ani a dunkule to ya fi ƙarfinsa domin annabi musa alaihi salam da aka ba ki littafin a taura a dunƙule lokaci guda saboda shi Allah ya kaddara ya iya rubutu ya iya karatu duk wanda ya iya rubutu ya iya karatu zai iya tsarawa a hankali yadda zai haddace amma wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba idan aka baki littafin a dunkule to babu yadda zai yi sai dai idan Allah ya taimake ki shi yasa Allah tabaraka Ta'ala ya rarraba alqur'ani wa manzon Allah saboda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba har manzon Allah ya bar duniya kuma rakin iya rubutun annabi da karatun manzon Allah wanda akwai hikima a ciki saboda da ya iya rubutu da ya iya karatu to tsananin shakka zai shiga cikin zukatan mutanensa fiye da yadda ya shiga cikin zukatansu a wancan lokaci to shi yasa Allah tabaraka wata'ala sai ya sanya ki gifte shine dan baiwa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma duk abin da aka saukar masa mala'ikan yana tafiya to sai Allah ya taimake shi sai ya maimaita kawai sai ya ji karatun yana zuwa bi ma'ana Allah ya haddatar da waɗannan ayoyi a cikin ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah ta'ala ya ce wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila haka muka rarraba alkur'ani dalla dalla domin ka karanta ki taqra'ahu ala nafi ala mukfin domin ka karanta ki wa mutane a bisa kuwa shi yasa idan da mutum zai zo ya haddace shafuka guda goma ko ashirin lokaci guda to bai yawa ta maimaitawa ba mantawa zai yi don asalin karatu kaɗan kaɗan ne ko ayoyin qur'ani da suke sauka ba sa sauka da yawa suna sauka ne kaɗan-kaɗan yaman har ma ya kasance kafirai suna magana wai suna ce me yasa ba za a saukar da alkur'anin a dunkule ba kowa ya huta Allah ta'ala ya ce ai akwai hikima tun da wani lokaci sai wani abu ya faru sa'an nan ayoyi su sauka shine ake kiransa asbabun nuzul ko sababun nuzul sai idan wani abu ya faru wa qala allazina kafaru laula nuzila hadha alquran jumlatan wahida kafirai suka ce me yasa ba saukar da wannan alkur'ani a dunkule ba Allah ta'ala ya ce kazalika linusabbita bihi fuada wa rattalnahu tartila kamar haka ne domin mu tabbatar da ki a cikin hankalinka shi yasa muka karanta ki ko muka saukar da ki ko muka jeranta ki daki daki shine portion by portion bi ma'ana an saukar da ki kalan kalan to idan wani abu ya faru sai a saukar da waɗansu ayoyi wannan yana taimakawa wajen kiyayewa domin idan abin ya faru sahabbai suna kiyayewa idan an saukar da ayoyin sahabbai suna haddacewa sa'an nan kuma wani lokaci sukan zo su tambayi manzon Allah suna yin masa tambaya su ce abu kaza da kaza ya faru menene hukuncin wannan abu saboda haka sai Allah ta'ala ya saukar da ainihin aya ya saluna ka ruhi kule ruhu min amri rabbi wa ma'uti tun min al’ilmi illa kwalila ya saluna ka anin mahaidi kulhu ba ta zilun nisa'a fil mahaidi wala ta karabu hunna hata ya tsurna ya saluna ka a nisa'ati ayyana mursaha sai aka ce ka faɗa musu Allah shi kaɗa yake da ilimin takin alkiyama يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم saboda haka ga sunan da yawa to shi yasa in suka zo suka yi tambaya ka saukar da aya to nan da nan sai su kiyaye ayan wato za su haddace ayan ba za su taba mantawa ba to haka ma idan wani abu ya faru kamar yadda wata mata ta zo tana tambayan manzo Allah mijinta yayi zihari da ita kuma a zamanin jahiliya duk wanda ya zihari da matarsa ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa to babu aure tsakanin su har abada to tunda an zo ga musulunci nan haka hukuncin yake ko kuma akwai canji da ta zo ta faɗa wa manzo Allah sai manzo Allah ya ce babu wani canji ai abin da ya faru shi kenan ita kuma zai ta ce to ban yadda ba tun daga hukuncin jahiliya yanzu kuma an zo musulunci to ai ya kamata a canza hukuncin jahiliya ha kawai idan ran mutum ya ɓaci ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa nan babu aure tsakanin su ara bada sai ta ita bata yadda da wannan hukunci ba sai ta ya Allah wato ka warware mana wannan matsala shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da qasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha وتشتقي إلى الله والله يسمع تهاوركما بمعنى هل جاهية سكيد منظر الله منظر الله فلا تجي آآ أساك دوبا وليه منظر الله فلا تجي آآ أساك دوبا وليه والله يسمع تهاوركما الله هنا جم محاوركم saboda Allah mai ji ne kuma mai gani sai Allah ta'ala ya ce to waɗanda suka yi zihari da matayensu suka kwatanta su da uwayensu ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai walatnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa suke faɗa ƙarya ne da ɓarna ƙarya suke faɗa to kaga idan irin wannan abu ya faru Ta a ce ba za ka iya kiyayewa ba ba za ka iya haddacewa ba to wannan yana daga cikin abinda yake taimakawa wajen fahimtar manufofin ayoyin alkur'ani duk da kasancewa akwai ayoyin da suka sauka ba tare da wani dalili ba kuma suna da yawa a cikin alkur'ani amma waɗanda ayoyi za ka samu yanzu kamar labarai wani lokaci ba sai sun tambaye ba ba sai wani abu ya faru ba kamar ayoyin tauhidi ba sai an tambaye ba ba sai wani abu ya faru ba kamar ayoyin gargaɗi dangane da wutan jahannama ko manya-manyan laifuffuka ba sai wani abu ya faru ba ba kuma sai an yi tambaya ba haka ma ayoyin da suke bayani akan aljanna ba sai wani abu ya faru ba bai sai an yi tambaya ba har ila yau haka ma ayoyin da suke ainihin ba da albishir waɗannan ma su ma ba sai wani abu ya faru ba kuma daɗin daɗawa ba sai an yi tambaya ba to abin da yasa na kawo wannan dogon bayani domin mu fahimci cewa an saukar da alkur'ani a cikin shekaru ashirin da uku zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda hikima maza Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba idan dan kaɗan ya sauka sai ya haddace ya ta maimaitawa sannan an jima wani dan kaɗan ya sauka sai ya haddace ya maimaita idan an jima sai a yi masa tambayoyi sai waɗansu ayoyi su sauka sai mazu Allah ya maimaita ya haddace idan an jima sai kuma wani abu ya faru sai a saukar da ayoyi ana bayanin hukunce hukuncen waɗannan abubuwa saboda haka mazu Allah sai ya maimaita kuma sai ya haddace ina fata an gane wa samarra nuzuluhu munajjaman ishirina sana a wanzalar Kur'ana kullahu fi lailatul qadr Allah ya saukar da alkur'ani a daren lailatul qadar min allahil mahfuz ila sama'id dunya daga allahul mahfuz zuwa ga sama ta daya sannan aka ci gaba da saukarwa wa manzon Allah a cikin shekaru 23 inna kunna bi hadha alquran ko da ke mai karatu bai karatu ba na ja bayani da yawa akramakallahu bismillah أفاكم ويميتا منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذ ai inna kunna bi hadha alquran lalle mu mun kasance da wannan alqur'ani munzirina an-nas min al'azab alim muna gargadi wa mutane dangane da azaba mai radadi fil akhirah ranar takin alkiyama idza iktarafu shirka wal ma'asi matukan sun aikata shirka da sabon Allah wa muallimina an-nas kuma muna karantar da mutane ma yanfa'uhum wa yadurruhum abin da zai amfane su ko zai cutar da su su nisance shi shar'an a shari'ance ta koma hujjatullahi ala ibadi domin a tsayar da hujjan Allah a bayan ƙasa kun ga kenan karanta alqur'ani da muke muke fassarawa shine idan ka ji aka ce abu kaza haramun ne to fa riga maka ta baibayi in ka je lahira ka kama ka me yasa ka aikata abu kaza kace ai ban sani bane to ka kiga uku don Allah ta wata ala ya riga ya sanar da kai tunda mai tafsiri ya fassara maka Shi ne domin a samu hujja ya za ku ji malamai suna addu'a suna ce ya Allah muna roƙon Alƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba saboda idan ƙur'ani ya zama hujja a kanka kaki ga uku ba za ka iya tsallakewa ba domin duk wanda aka ce ƙur'ani ne zai yi jayayya da ke ranar takin alkiyama to ba zai kubuta ba to ka yadda da wannan idan ko baka son alkur'ani yayi eh, jayayya da kai ranar takin alkiyama to kai kokari ka bi dokokin Allah to kaga tafsirin da kake sauraro ko ilimin da kake sauraro kai kokari kai aiki da shi amma idan ka saurara ba kai aiki da shi ba to ka tabbatar alkur'ani zai zama hujja a kanka sannan kuma Allah ya kawo mu wani zamani idan mutum ya zauna a gefe ya ce shi din nan ba zai saurari karatun ƙur'ani ba to fa ba zai saurari media ba gaba daya ciki kuwa har da social media ba zai saurara ba don duk yadda ka yi inda za ka saurari rediyo ko za ka kalli talabijin to sai wani ya maka wa'azi kuma sai ya ja aya ko sai ya kawo hadisi to kaga nan ma baka kubuta ba sai dai idan za ka ce ba ruwanka da rediyo ba ruwanka da talabijin da yanzu waɗanda suka ce su ba ruwansu da rediyo ɗagutu ne ba ruwansu da talabijin ɗagutu ne to ina jin ma ba ruwansu da handset ko ko suna amfani da waya a to ayin suna amfani da waya to kuma an yi bayi ba da kamata ya yi waya ma ba za su yi amfani da shi ba shi ma ɗagutu ne sannan ba za a yi amfani da dutsen guga ba shi ma ɗagutu ne ba za a yi amfani da fanka ba shi ma ɗagutu ne ba za a yi amfani da hita ba shi ma ɗagutu ne duk waɗannan abubuwa su garman shanu su ma ɗagutu ne idan za a yi huda shi na sai a je a sassake itace a yi shi kamar garma to kaga wannan shine abin da aka gada kaka da kakanni eh kuma da mutanen da ai da suke noma ba da fartanya suke yi ba yaushe aka fara samun karfe a duniya har ka samu dabaran ai amfani da karfe a duniya yake nan sai mutum ya tsuguna ya ta ciro ya yi gona kamar hekta goma ciyawa ta fito sai ya tsuguna ya ta ciro haka har ya kare gonan kaga ba amfani da fatanya domin saboda fatanyan ma ai dagutu ne to abubuwa da dama mutum ba zai amfani da su ba to kaga waɗannan masu waɗannan tunani to kai in aka kyale ka sai ka ce waɗannan ƙida komai ne koma wawaye ne ba san abin da suke yi ba don ba alkur'ani ne ya karantar da su wannan ba za ka iya kallon talabijin matukan za ka kalle abin da yake ba haramun ba kowane irin talabijin kana iya kallo sannan za ka saurari rediyo matukan abin da za ka saurara zai amfane ka amma ba zai amfane ka ba ko za ka ji kaɗe-kaɗe to wannan kuma wato ka saba wa Allah to haka ma hanta za ka rike shi komi tsadansa komi arhanta za ka rike shi kuma za ka saurari abubuwa a cike, amma dai in za ka yi magana ka fali alheri idan za ka saurara ka saurari alheri don za ga mutane sun sa waɗansu abubuwa a kullum su mafiya yawan su kale-kale suke ji masu makala wannan abu a kullum su dinna amma banda mai ɗaukan karatu Eh. zai ga wani ya zo ma masallaci sai ya gwada maka in ka ce a sai ya ce yana jin wa'azi ne eh yana jin shek jafar ne da kuma za ka lansa a kunnen ka sai ka ji ba shek jafar ba ne yana jin wani fela ne fela yake ji eh, haka ne yake kiran ko Allah ya kyauta to sai ya yi kokari ya kiyaye wannan kenan shine wa muallimina nasa ma yanfa'uhum wa yadurruhum shar'an litaquma hujjatullahi ala ibadi qala ibn kathir babban malamin tafsirin nan ibn kathir yace wa man qala duk wanda ya faɗa daga cikin malamai yace innaha lailatun nisfi min sha'bana wato an saukar da alqur'ani ne a daren tsakiyar watan sha'abana wasu akwai masu wannan bayani amma na ga yanzu tsakiyar daren watan sha'abana masu shi'a su ne suke girmama wannan dare da kuma waɗansu ƙasashe wanda bidiya ta yi musu katutu za ga har kwana ake yana sallah sai ya ce ka je da damuwanka wajen sallar nan wato ka faɗi duk damuwanka da za ka fala ai kamar salatul haja ne akwai ƙasan da muka je kawai wani yana da damuwa sai ya ya samu liman zai ce da Allah yana da damuwa abu kaza da kaza kaza a taimaka masa da sallah kun ga mu a nan muna cewa a taimaka masa da addu'a zai ce da Allah a faɗa wa masallaci a faɗa wa jama'a ina da bukata ko ina da damuwa kaza su taimaka mun da addu'a da wancan kasan da muka zauna su suna ce a taimaka musu ne da sallah ya yasa idan aka yi sallah a zahar sai ya ce to akwai salatul haja yi eh, sallah saboda bukatan wani sai ga du'an tashi sai ya yi sallar raka a biyu sai ya du'a sai ya ce Allah ya biya masa bukatansa yanzu idan wannan kowa yana da damuwa ya zo ya faɗa wa liman to kowace sallah ya za a take yayi salatul haja to fi sabilillahi annabi yayi ne ko sahabban manzo Allah sun yi amma ka ce kana neman a taimaka maka da addu'a wannan sai ya faɗa wa bayan Allah wanda zai taimaka maka sai ya taimaka maka to shi yasa watan sha'ban idan ya je tsakiya to daren watan sha'bana za ga ana kwana ana hada hada amma a ƙasashen da suka ɗauki bidi'a da muhimmanci ne su suke yin haka waɗansu ma sun ɗauka a wannan lailatun nisfi mai kabana aka saukar da alkur'ani shine inna anzalnahu fi lailatin mubaraka suka ce dare ne mai albarka to inda haka ne wato azumin watan ramalana ya koma watan shabana kenan a ah, tunda Allah ta'ala ya ce shahru ramadana allazi unzila fihi alquran wato shaharu ramadana ya koma shaharu shaharu sha'bana sai a ce shaharu sha'bana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan amma ga shi balo balo Allah ta'ala ce shaharu ramadana idan anan ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin to an ambaci dare mai albarka tunda ba ambaci sunansa ba kuma ba ambaci wani wata yake ba to amma me yasa ba za ka ɗauko ayan da take suratul baqara domin ka fassara wannan ba shahru ramadana allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kama ruya an ikrama فقد أبعد النجع أي الطلب فإن إن نص القرآن إنما نص على أنها fi ramadana abin da yake nassin qur'ani ya nuna daren lailatul qadr yana cikin watan ramadana wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi ɗaya daga cikin manya manyan malaman tafsiri yace ba da hikayati qawli ikrama bayan ya kawo wannan bayani yace wasu sun ce innaha lailatul nisfi min ka'bana inna anzalnahu fi lailatin mubaraka suka ce innaha lailatul nisfi min ka'bana wal awwalu sai dai zance na farko da muka ambata daren lailatul qadar ay ar-ra'yul qa'il bi annaha lailatul qadar asahhu wannan magana yafi inganci bi qawlihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri saboda haka lailatul qadr ba lailatul nisfi min sha'ban bane wa sababu bad'i nuzulihi fi lailatul qadr ma qala ta'ala to menene hikiman saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr mai ce hikima kuma da Allah tabaraka ta'ala ya saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr shikenan kowace shekara idan lailatul qadr ya zo ba abin da yake faruwa kenan akwai ko da yake akwai malaman da suke ganin sau ɗaya ne aka samu lailatul qadr a duniya kuma ba za a sake samunta ba a zamanin annabi sau ɗaya ne aka samu lailatul qadar to wannan magana akwai warware juna don Allah tabaraka ta'ala ya saukar da alqur'ani a dunkule a daren lailatul qadar sannan kuma manzo Allah cikin watan ramalana ce an gwada mini daren lailatul na yi sujada a tsakanin taɓo da ruwa ga shi yanzu an yi ruwa kar wani ya dauka daren lailatul qadr ne eh, eh, eh. tabo da ruwa ya ce mun yi sallah asuba cikin tabo da ruwa Shi shikenan ana tafiya ana tafiya kawai sai ga nan an tafka ruwa manzo Allah sai ya fito sallan asuba kuma yayi sujada a cikin tabo da ruwa sai mutane suka gane a a ke daren nan da ya wuce sun da salamun hiya hatta il fajiri bi ma'ana hatta tulu il fajr eh suka ce ah, to ake wannan dare kenan jiya daren jiya nan shine daren lailatul qadr sai dai kuma idan ka duba bayan sallan asuba already lokaci ya wuce idan baka yi ibada ba ko baka yi addu'a ba to fa lokaci ya wuce faqat fata ya riga ya wuce to an samu alamu da dama wanda manzon Allah ya yi bayani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to kaga wannan ke yake gwada daren lailatul qadr yana maimaituwa a duk shekara a cikin watan ramalana a goman karke a cikin mara musamman maran bakwai ɗin karke ina fata an gani to akwai hikima na wannan dare ɗin mai Allah yake fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim an tattaro mana albarku da wannan dare na lailatul qadri ya kunta kamar haka na farko fiha yufraku kullu amrin hakim a ciki ne ake hukunta kowane al'amari ake bayyanar da shi duk al'amari amma kuma mai hikima saboda haka shirme ma ba magana kansa amra min indina wannan hukunci ne ko al'amari ne daga wajen mun Allah kai tsaye a wannan dare ake warware komai na biyu kenan kuma inna kunna mursilin lalle sakonnin da muka yi ta aikowa to akwai hikima cikin waɗannan sakonni yasa duk shekara muke saukar da abin da muka hukunta na uku kenan rahmatan min rabbik kuma rahama ce ta musamman daga wajen ubangijinka kaga na hudu kenan saboda haka akwai rahama mai yawa ai kafaka wannan ma ya ishe ka fadin Allah tabaraka wa ta'ala kafaka qaulullahi ta'ala shine lailatul qadri khairun min alf shahr alherin da ke cikin fayafi na watanni dubu shine shekaru 83 da watanni sannan kuma innahu huwa samiul alim wanda ya haka shine Allah wanda yake mai ji kuma ainihin masani to anan abin da ake magana ai fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr ne yufassalu wa yubayyanu al-amru al-muhkam duk wani al'amari wanda aka inganta shi to wannan dare yake bayyana shi masuwa wa mala'iku kafin wannan lokaci mala'iku ba san abin da zai faru ba saboda haka idan ba Allah ya indicating wa mala'iku ga abin da zai faru ba to abin da zai zo a shekara ta gaba ba su sani ba sai idan daren lailatul qadri ya zo idan an saukar da abin da Allah zai saukar shine fiha yufraqu kullu amrin hakim so sannan mala'iku za su san cewa ga abin da zai gudana wannan shekara wannan ke yake daɗa tabbatar mana da cewa gaibi ka kaf gaba ɗaya ba wanda ya sani sai Allah hatta mala'iku muƙarrabai na Allah su subhanahu wa ta'ala ba san gaibi ba domin idan dare lailatul ya zo za a bayyana da duk abin da zai gudana wannan shekara to kaga ba za a saukar da abin da zai gudana a shekaru biyu ko uku ko hudu ba ba haka Allah ya ce ba ha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin ina fata an gani. fa yuktabu fiha ma yakunu fi sanati mala ya ce za a rubuta za a kwafo dukkan abin da zai kasance wato a wannan shekara min ajal na ajalolin mutane to kaga yanzu abin da ya rage mana da lailatul qadr kwanaki nawa ake tsammani yau ba muna takwas ba muna daren tara to kaga akwai sauran kwanaki eh goma sha ɗaya ko sha biyu sannan za a shiga lokacin da ake tsammanin daren lailatul qadr yanzu abin da ya rage a hannun mala'iku abin da zai faru a cikin waɗannan kwanaki sai dai abin da yake yana da tsorin tsororo ko yana da tsosanin tsosanono to wannan kan za su san menene zai faru bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku idan Allah tabaraka wata'ala ya ce asalin abu kaza kaza ne kuma result ɗinsa zai faɗa ne a shekara kaza to kaga wannan suna da masaniya yanzu abin da ya rage a hannunsu shine na yan waɗannan kwanaki idan daren lailatul qadr ya zo to kuma sai a saukar musu da abin da zai faru a next year shekara ta gaba duk ajalin kowaye saboda rayuka suna da yawa a duniya rayuka ba na mutane ne kawai ba kaga dabbobi ma ai rayuka ne suke da suke da su eh kwari ma rayuka ne tsuntsaye ma rayuka ne to a daren lailatul qadr ne za a saukar da waɗanda za su mutu a wannan shekara to Allah ya sa ba mu ciki kuma Allah ya sa mu cika da imani a kwarai da gaske don nan an ce mutum yana ciki kaga kenan wato ba zai sake shekara guda ba eh zai taki ba zai sake shekara guda ba kuma har ila yau wal arzaq da arziki menene jam'in arziki eh shi shine jam'in arziki to a wajen wanda yake koyon hausa kenan amma arziki arziki ne shi bai da jam'i to a wannan dare ne ake rabawa sai a ce ai wane wanda yake zaune a bauchi a unguwan doya a wannan shekara Allah ya rubuta zai samu miliyan goma kuma zai bar anguwansu zai koma wani gari ya ci gaba da zama wane a wannan shekara shi kuma Allah tabaraka wata'ala zai kuntata masa zai samu karyan arziki wane zai samu abu kaza duk abin da ya shafi arziki to a wannan shekara ne yake saukarwa na kowane mai rai wannan ya gwada hadda dabbobi saboda su ma abincin da suke ci arziki ne kwarai da gaske kamar yadda suke da rai to haka su ma suke da arziki kamar yadda kake da rai haka kai ma kake da arziki shi yasa sai ga wata shekara ka samu da yawa wata shekara kuma sai abin ya kuntata wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjau. saboda Allah yana yin abin da ya ga dama sannan kuma abubuwan da suke faruwan nan famin min khairin na alheri ne wa sharrin ko na sharri ne wa hayatin ko rayuwa ce wa mautin ko mutuwa ce wa gairi zale ko makamancin wannan amma ya kuna min umurin muhakkama la tafila fiha wala taghyir ko kuma al'amarin Allah wanda ya hukunta ba wanda ya sai canza idan Allah ta'ala ya riga ya kaddara an saukar a cikin lokul mafuz cewa to senata abin da ya rage masa a wannan wata watanni uku ne zai mutu to fa ba wanda ya sai tarihi sai a rubuta ma wani gwamna a wannan shekara zai gangara 2019 ɗin ba za a yi da shi ba to ba wanda ya sai canza eh to haka abubuwa suke bi ma'ana fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina duk wani al'amari na Allah to idan ya hukunta ba wanda ya sai canza shine fa'alu lima Allah ya yahkumu la mu'aqqiba li hukume. ba wanda ya sai canza bi tashri'il ahkami Saliha, ga kuma shari'u iri daban-daban waɗanda suka dace li hidayatul bashar fi duniya waɗanda suke shiryar da ɗan adam a wannan shekara to Allah tabaraka wa ta'ala duk zai saukar shi yasa wata shekara sai ga musulunci ya samu ci gaba wata shekara kuma sai ga musulunci ya samu ci baya wannan tsari ne na Allah wa sa'ada fil akhirah da yadda za a samu rabo a lahira saboda haka falaqimu ma'ana huzul hikma in aka ce hakim ko al to wanda yake tsananin hikima wa ma anzalar Kur'an qurana fi hadhihi laila dalilin da yasa Allah ya saukar da al a wannan dare khususan na musamman lianna inzalar al-qur'ani akrafu al-umuri hukmiyya domin saukar da al yana daga cikin muhimman al'amura waɗanda suke na hukunci ko kuma masu hikima وهذه الليلة يفرق kullum amrin أمر ذي حكمة yasa duk abin da yake da muhimmanci to a wannan dare ake hukuntawa yasa Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a wannan dare to amma an ce sauran littafai ma ana ganin an saukar da su a cikin wannan dare littafan da suka shahara akwai suhufu ibrahim sannan akwai littafin at-taura sannan akwai zabura sannan akwai linjila sai kuma me sai alkur'ani to alqur'ani kan tabbat a daren lailatul qadr aka saukar da shi to sannan kuma sauran wallahu alamu gayatu min inzal alqur'ani ma qala subhana babban manufa na saukar da alkur'ani shine waɗannan abubuwa da muka ambata wasu kuma suka ce ainihin shi karan kansa daren lailatul qadr amra min indina al'amari ne daga wajen mun ji Allah inna kunna mursilin lalle mu mun kasance masu aiko da alqur'ani mu muka aiko manzon Allah da alqur'ani wannan Allah yana tabbatarwa ne wato kaman wani ne yazo yana ta musu yana ta jayayya manzo Allah ba Allah ne ya aiko shi ba alqur'ani ba maganan Allah bane sai Allah ta'ala ce inna kunna mursilin to sai yaya Allah ya riga ya tabbatar da haka rahmatan min rabbi kuma alkur'ani rahama ce daga wajen ubangijinka gashi a duniya muna gani duk wanda damuwa ta dimauta ke to idan ya kwasa a guje alkur'ani yake komawa kansa eh saboda rahmatan min rabbi rahama ce daga wajen ubangijinka innahu huwa sami'ul alim lalle Allah bai ji ne kuma masani ne ay anzalallahu alqur'ana min ladun Allah ya saukar da alqur'ani da gare ki mutadamminan wahyahu wa shar'a saboda alkur'ani ya kunshi wahayin Allah da shari'ar Allah wa karfa'alna zalika linzar kuma mun aikata haka ne domin gargadi wa arsalna rusula Allah ya ce muka aiko manzanni wa jami'a al-anbiya ila nas da dukkan annabawa zuwa ga mutane litilawati ayatillahi al-bayyinat domin su karanta ayoyin Allah bayyanannu kaga wannan ya gwada a taura da linjila su ma akwai karatun da ake musu amma ga dukkan alamu karanta alkur'ani ya fi daɗi eh zai idan za a karanta maka bible za ka ji dai wani iri hakan nan ko za a karanta maka tsohon alkawari shi ma za ka ji wani iri ne haka karatun alkur'ani ya fi daɗi rahmatan a fatan min bihim Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ne domin rahama da tsananin tausayi li bayani ma yanfa'uhum wa ma yadurruhum saboda alkur'ani yana bayanin abin da zai amfani mutane da kuma abin da zai cutar da su domin su nisanta ya ولئلا lin nasi hujja bada irsalir rusuli kuma kada mutane su samu hujja bayan an aiko da manzanni shi yasa Allah ya aiko da manzanni da littafai wa risalatu rusuli hiya rahmatul muhdatu da'imatu ila al-bashar kun ga wallahi manzannin nan da Allah ta'ala ya aiko wato wata rahama ce da miya zuwa ga halittun duniya musamman mutane ai alqur'ani ya riga ya ambata mana saboda an gina wannan magana ne akan Allah tabaraka wa ta'ala ba zai azabtar da ku ba matukan manzon Allah yana cikin ku kuma Allah ba zai azabtar da ku ba matukan kuna neman gafara to waye koya muku yadda ake istighfari manzo Allah tunda yanzu babu manzon Allah amma a lokacin manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da azaba ba duk da kafircin da kafirai suka yi kuma a yanzu duk da kafirce da kafirai suke yi da munafinci da munafikai suke yi da zindiƙanci da zindiƙai suke yi da mujirmancin da mujirmai suke yi ko fasikancin da fasikai suke yi Allah bai sauka da azaba ba tunda yanzu zaka ji mutane bata suke yi sai a nemi mutum a rasa in aka ji ana dogon bincike sai a samu gawansa ko an yanke kunne ko hanci ko an yanke fatan baki ko an yanke keya ko goshi ko an yanke al'auransa ko mace ce a ce an yanke nononta ko an yanke yatsu na hannu ko na ƙafa ko an ɓarka ciki an ɗauki hanta ko ƙoda ko kuma ainihin huhu ko saifa ko wani abu makamacin wannan domin a je yi tsafi da shi amma kuma duk Allah yana gani bai halakar da mutane ba masu yin haka ma Allah bai halakar da su ba shine ma kana Allahu a yu'atibahum وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا هو آخر الكلام sai kaga daga nan za mu gane muhimmancin kasancewar manzon Allah a cikinmu to manzon Allah kuma da ya zo kowace rana idan garin Allah ya waye manzon Allah yana neman gafaran Allah ya ce inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi أكثر min سبعين marra ina neman gafaran Allah a ainihin wuni fiye da sau 70 a wata ruwaya yace mi'ata marra sau 100 to waɗansu sai suka ɗauki wannan suna koyi da manzon Allah sai ga idan gari ya waye mutum yana istighfari sai za waɗansu suke rike carbe sai su yi ko da safe sai su yi kaman guda ɗari sai su ajiye kenan kuma sai wani lokaci ko idan za su kwanta kamar yadda aka ce abu hurera yakan yi sau dubu sai ya kwanta yi bacci to kai sau nawa kake yi fari a rana sau nawa kake yi tunda Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun suna neman gafara ashe da aka aiko mana manzanni rahama ce gare mu ba don haka ba da tuntunin Allah ya dade da kwake mu ga waɗansu ne a bayan ƙasa ba mu ba kuma idan Allah ya kwake mutane suka tafi kowace irin halitta zai iya kawowa in Allah ya ga dama sai ya kawo gwaigwai sai su zauna a duniya kamar yadda mutane suka zauna in Allah ya ga dama sai ya dawo da iskoki da aljanu su ci gaba da zama a duniya kamar yadda mutane suka zauna ko idan Allah ya ga dama sai ya zubo mala'iku kamar yadda suke walwala a sararin samaniya sai a kawo su duniya su ma su zauna su ci gaba da rayuwa kai in Allah ya ga dama sai ya tafi da ku mutane kuma ya zo da waɗansu mutanen da sai duk Allah ya ambaci haka yana da iko ya yi duk abin da ya ga dama a dunkule to amma kuma sai ya kyale mu duk da iskancin da yake a duniya na'am to sai mala ce me وتتمثل الآن في الثابت الخطئي النزول منها يسأل لي القرآن يا تبتها توككيني دك وجن الله شو أن القرآن كما ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأقول الله تبارك وتعالى عبادة من الله سيالله كمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين a ƙarshen waccan aya Allah ya ce inna huwa sami'ul alim lalle Allah kine mai ji sannan kuma masani to wa dalilu ala sam'i wal ilmi wa inzalil qur'ani ma qalahu ta'ala ga dalili nan bisa saukar da alqur'ani da kuma jin Allah da sanin sa yace rabbi samawati wal ardi wata qira'a rabbu samawati wal ardi amma na ga mafiya yin qur'anai a nan Najeriya sun fi karkata ga a guda daya eh ina je rabbi samawati wal ardi akwai wanda na rabbu samawati ne eh masu qur'anai duk rabbi samawati wal ardi ne ko babu rabbu rabbu samawati wal ardi kaman alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbul alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ومالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين لله وصل قصى رب العالمين يزود وصل قصى الرحمن وصل قصى الرحيم كما كذلك sannan maliki yawmiddin shi ma kazalika maliki saboda haka rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmiddin duk waɗannan sifofi ne guda hudu ma ainihin lillahi ina fata an gani to in kaga irin wannan wasali wato maganan gaba tana da alaƙa da ta baya maganan gaba tana da alaka da ta baya yasa anan yace rabbis samawati shine Allah da aka ce innahu huwa samiul alim to ubangiji ne na mai da kasai shi yasa wata kira'a ta zo rabbus samawati saboda wancan ya ce innahu huwa samiul alim ubangijin mai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin in kuntum muqinin idan kun kasance masu sakankancewa ai inna Allah as-sami'u al-alim lalle Allah mai ji ne masani allazi anzala al-qur'an wanda ya saukar da al-qur'ani huwa rabbus samawati wal ard lalle Allah kine ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su min sa'iril makhluqat sauran halittu gaba daya wa khaliquha Allah ki ya halicce su wa malikuha kuma Allah ki ya mallake su wa ma fiha da abin da ke cikin su in kuntum turiduna ma'rifata zalika idan har kuna son ku gane matsayin Allah ta wannan hanya an yaqine ta hanyar yaqine ta min cikakke la shakka wanda babu kokonto a ciki qala abu muslim yasa ɗaya daga cikin magabata yace ma'ana qawli in kuntum muqinin ay in kuntum taqlibuna al-yaqina wa turiduna inda kuna son yaqine to ku koma zuwa ga Allah yasa in kana son mafaka koma zuwa ga ubangijin samai da katsai da abin da ke tsakanin su fa arifa anna al-amra kama qulna lalle al'amarin haka yake kuma zakara ta'ala sanan Allah ya sake ambata mana sifatin ukra walan sifofi daban fi al-wahdaniyya wal qudra shine kadaitakan Allah da iko fa qala la ilaha illahu لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaga kalmar shahada kenan ta tabbata yuhyi wa yumitu yana rayarwa kuma yana kakewa wannan aiki ne na Allah rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin shine shine ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko duk wani babanka da kake gadara da ke to Allah shine ubangijinsa to idan kuwa Allah ta'ala ya kasance ubangijin kakanka to kai waye kuma da zaka ce Allah ba ubangijinka ba ba zai yi ba sai ka ce rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin ai ba da isbati rububiyyati lillah bayan an tabbatar da rububiyya ga Allah to azbata alwahdaniyya anan kuma an tabbatar da kadaitaka wa huwa wahid Allah abin bauta ne guda daya allazi la ilaha ghairu babu wani abin bauta sai ki kadai wa azbata qudra kuma Allah ya tabbatar da ikonsa fa huwa al-muhyi wal mumitu Allah shine mai rayarwa kuma shine mai kashewa ya hoye Allah yana rayar da abin da yake so, wa yi mito yana kake abin da ya ga dama, su ma’aka da rububiyan alalbashar bizzati, sannan sai Allah ya ƙarfafa rububiyanta ya ce, Fahuwa rabbo kuma yi halmuka sabo, Allah kine ne Ubangijinku ya kuma sauraro, wa rabbo a ba’ikun wa ji kuma kine Ubangijin iyayenku da kakanninku, al’awwali ne na farko gaba ɗaya. to idan haka ce wa rabbu abaikum kuma awwalin to al na din nan fa ya kafi wani ne baban wani shi kuma wani ne babansa wani wani ne babansa to ƙarshe za a je a dire a ina annabi adam annabi adam ko da yake an tambaye ka yanzu ka faɗi silsilan ka za ka iya kaiwa annabi adam wato wani annabi ne za ka taɓo akwai annabi a afirka an yi annabi a afirka an yi annaba a afirka mana eh eh misira ba afirka ba ne misira afirka ne sannan habasha ba afirka ba ne wanda ana tsammanin abin nan to sai najeriya eh, an yi dariya eh, najeriya akwai aiki lokacin duk da aka yi annaba ma mai yawa kwata-kwata ma babu abin nan najeriya duk jeji ne in koma akwai mutane to kusan dukan su na ne dokan koma wanda zai da a ce kakansa yana lokacin eh to wannan kenan saboda haka idan aka ce rabbukun wa rabbu abaikum al-awwalin bi ma'ana a al-awwalin din nan wato iyayenku na farko to ba san ƙarshen su ba eh to idan ma kana faɗin silsilan ka har ka je ka danganta da annabi adam alaihi salam to shi annabi adam waye ubangijinsa Allah abin da yake so a gani kenan na sai Allah ya ce mai bal hum fi shakki yal'abun duk waɗannan bayanan da ake yi ana cin lokaci yana bayani akan tauhidi wallahi balhum fi shakkin yalabu su kuma kafirai suna cikin shakka wasa suke yi da wargi kawai ba abin da ya dame su yanzu dai idan ka duba kwana nawa muna magana akan tauhidi ko ba san lokacin da za a kare ba amma duk da haka duk waɗannan wato hujjoji masu ƙarfi bal hum fi shakkin yalabu suna cikin shakka suna wasa su har yanzu ba su yarda da Allah ba har yanzu ba su yarda Allah ki kada ya cancanta bauta masa ba har yanzu ba su yarda Allah ki ne mai gudumawa ba ba su yarda Allah ki ne mai taimako ba sai sun hada da waɗansu kafe kame kaga wannan fa ya hada har da mai guru da laya ki ma shiga wannan da masu sanya dagogin zamani a hannunsu eh da na gargajiya da na zamani me amfaninsa idan ka sa daga kana nufin zai tsare ka ne daga wani abu in kuma ka ce abin ado ne to na mata ne kai namiji ka sa aw man yunashau fil hilya wa huwa fil kisami ghayru mubin kayan adon mata kai kuma namiji ka dan bara abin da zai hana ka walwala to bal hum fi shakkin abuna. Allah ya tsare mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh